Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis, sha biyar ga watan Satumban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanun labarai. A yau Alhamis ne shugaban kasar Sin Xi Jinping da shugaban Rasha Vladimir Putin suka gana a tsohon birnin Silk Road na kasar Uzbekistan. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa da sanyin safiyar yau Alhamis cewa manyan kamfanonin jiragen kasa da kungiyoyin ma'aikata sun cimma wata kwarya-kwaryar matsaya kan kyautata albashi da inganta yanayin aiki da nufin dakile yajin aikin jiragen kasa a faɗin ƙasar. Wani jami'in kasar Armenia ya faɗa jiya Laraba cewa Armenia da Azerbaijan sun cimma tsagaita buɗe wuta bayan da suka zargi juna kan rikicin da ya barke a kan iyakarsu. Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa ambaliyan ruwa da ake fuskanta a jamhuriyar Nijar ta haddasa asarar rayukan mutane sama da ɗari. Mun samu rashin rayuwa 137 bayan shi an samu dabbobi ma da suka mutu cikin wannan abin kuma da dama na halota wani gurin shukar da aka yi wa ya cinye ta ba za a samu eh, abinci musanta ba yau take ranar bikin demokradiyya ta ƙasa da ƙasa wanda bikin na bana zai mai da hankali ne akan muhimmancin 'yancin kafofin yada labarai ga demokradiyya. wannan jamhuriya ta hudu mun samu walwala na yin aikin mu ba tare da tsangwama ba duk da yake ba za mu ce ba daya ko mai tafi dare ba akwai matsaloli to amma gaba daya idan aka dunkule mun ce alhamdulillah kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wadda hawa umar za ta gabatar za ku kuma ji kaɗan daga ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Alhamis ne shugaban kasar Sin Shi Jinping da shugaban Rasha Vladimir Putin suka gana a tsohon birnin Slick Road na kasar Uzbekistan inda suka tattauna kan yakin Ukraine da tashin hankalin da ake yi a yankin Taiwan da karfafa dangantaka da ke tsakanin kasar Sin mai faɗa aji da ke tasowa da kuma Rasha mai albarkatun ƙasa. a ziyararsa ta farko zuwa wajen sin tun bayan bullar annobar cutar covid-19 shi ya isa tsakiyar asiya jiya laraba wata guda kafin jam'iyyar gurguzu ta tabbatar da matsayinsa na shugaban kasar sin mafi karfi tun bayan mao zedong da tsakar ranar yau alhamis ne shugaba shi da putin za su kuma haɗu a samarkand a cewar wani jadawali da tawagar rasha ta raba manema labarai Mataimakin shugaba Putin kan harkokin ƙetare Yuri Ushakov ya shaida manema labarai a Moscow a ranar Talata da ta wuce cewa shugabannin za su tattauna kan batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu da kuma manyan batutuwan shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa da sanyin safiyar yau Alhamis cewa manyan kamfanonin jiragen ƙasa da ƙungiyoyin ma'aikata sun cimma wata ƙwarya-ƙwaryen matsaya kan kyautata albashi da inganta yanayin aiki da nufin dakile yajin aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. Wannan nasara ce ga dubun dubatar ma'aikatan jirgin ƙasa da suka yi aiki tukuru lokacin annoba don tabbatar da cewa iyalai da al'ummomin Amurka sun sami isar da abin da ya samu ci gaba a cikin waɗannan shekaru masu wahala in ji Biden. Sakataren kwadago Matthew Walsh ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yarjejeniyar ta zo ne bayan tattaunawar sa'o'i ashirin da aka shafe ana tattaunawa tsakanin kamfanonin jiragen kasa da ƙungiyoyin kwadago. Walsh ya ce yarjejeniyar ta daidaita bukatun ma'aikata, kasuwanci da tattalin arzikin mu Walsh ya ce tsarin layin dogonmu na da muhimmanci na samar da kayayyakinmu, kuma katsewa zai yi mummunan tasiri ga masana'antu, matafiya da iyalai a faɗin ƙasar. Wani jami'in kasar Armenia ya faɗa jiya Laraba cewa Armenia da Azerbaijan sun cimma tsagaita buɗe wuta bayan da suka zargi juna kan rikicin da ya barke a kan iyakarsu. Armen Grigoryan, sakataren kwamitin tsaro na ƙasar Armenia, ya faɗa a wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta fara aiki. Kawo yanzu dai babu wani bayani daga Azerbaijan game da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. A yau Alhamis ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna lamarin a zaman da ƙasar Armenia ta bukata. An jima kaɗan baballe zai shigo da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan a jamhuriyar Nijar ambaliyar ruwa da ake fuskanta a sassan kasar ta haddasa asarar rayuka na sama da mutane 100 haɗe da dabbobi da dama. sannan ta yi sanadiyar rugujewar dubban gidaje da asarar dimbin dukiyoyi sakamakon ruwan sama da ake ci gaba da samu a yanzu haka lamarin da ya sa gwamnatin kasar ta soma neman gudunmuwa daga abokan hudunta ta kasa da kasa don agaza waɗanda wannan abin ya rutsa da su wakilin muryar amurka a birnin ya mai silimin muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani A taron manema labaran da ya kira a wannan Alhamis, ministan ayyukan jin kai alhashi lawan magashi ya yi bitar halin da ake ciki a fadin kasa sakamakon ruwan saman da aka tafka daga watan Yuli da na Agusta har zuwa ranar 13 ga watan nan na Satumba. Shekarar bana sai mu ce alhamdulillah. Wannan shahohin namu guda takwas duka sun samu gyara na ruwa. A maraɗi mun samu magidanci 6,431 wanda iyalansu sun zama dubu takwas.

iyalai dubu ɗari da tamanin da tara da ɗari uku da sittin mun samu rashin rayuwa ɗari da talatin da bakwai bayan shi an samu dabbobi ma da suka mutu cikin wannan abin kuma da dama na ta wani gurin shukar da aka yi ruwa ya cinye ta ba za a samu eh, abinci bisan ta ba ministan ya ce gwamnati ta samar da agajin gaugawa ga mutanen da wannan bala'i ya afkawa da dan abin da ba za a rasa ba to amma ya buƙaci gudunmuwar kasashe da kungiyoyi masu hannu da shuni muna godiya ga duk masu hannu da shuni da suka kama ma gwamnati muka fuskanci wannan abin bana ta zamanto alhamdulillahi kuma muna godiya gare su kuma muna kira ga magajin gari iri-iri wanda suka san zancen da nake yi kun san kuna da guri-guri inda ruwa ya hana aiki kuna ba su gurin wannan kuma su takarda ku amshi kuɗinsu kuma su takarda ku ba su izini su yi gini wani sai a ba shi izini ya zo ya yi gini bisa inda ruwa yake bi sai ya zo ya sa siminti mai ƙarhi wanda ruwa in ya zo bai iya shiga gidan shi kuma bai yi ba kofar da zai wuce kuma ina za shi sai gidan makwabci a yankunan da wannan al'amari ya fi muni ambaliyar ruwa ta tilasta wa ɗimbin mutane tarewa a makarantu a wani lokacin da ake shirin komawa ajin karatun shekarar 2022 2023 saboda haka gwamnati ta umarci magaddan gari su ɗauki matakai kafin zuwa ranar buɗe makarantu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida da Barma da wannan rahoto Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ga baballe da ci gaban labaran duniya. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya karbi bakuncin shugaban hukumar tarayyar Turai Ursul Bandalin domin tattaunawa a yau Alhamis a Kiev. da bandaliyan ta ce zai hada da tattalin arzikinmu da jama'ar mu kusa yayin da ukraine ke ci gaba da samun shiga ukraine ta nemi shiga kungiyar tarayyar turai a ƙarshen watan fabrairun da ya gabata kwanaki bayan da rasha ta kaddamar da mamayar ta kungiyar eu ta baiwa ukraine matsayin 'yar takara a watan yunin da ya wuce a kiev a ziyararta ta uku tun lokacin da aka fara yakin rasha abubuwa da yawa sun canza yanzu ukraine ta zama 'yar takarar eu Bandaliyan ta wallafa a shafinta na Twitter. A ƙasar Uzbekistan, rikicin Ukraine ya kasance a cikin ajandar tattaunawa tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Sin Xi Jinping. Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara allurar rigakafin COVID-19, amma har yanzu ba a san irin allurar da za ta yi amfani da su ba, inda za ta samu ko kuma allurai nawa za ta yi amfani da su. A cikin wani jawabi da aka gabatar a makon da ya gabata ga Majalisar Koli ta Jama'a, Majalisar Dokokin Kasar, Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da alama ya nuna cewa za a fara kamfe na allurar rigakafin COVID-19 a watan Nuwamba. Yayin da muke ba da rigakafin ta hanyar da ya dace, ya kamata mu ba da shawarar cewa duk mazauna ƙasar su sanya abin rufe fuska don kare lafiyarsu daga watan Nuwamba in ji Kim. yana mai gargaɗin yiwuwar sake bulla covid-19 da mura a wannan hunturu gargaɗin na kim ya zo ne ƙasa da wata guda bayan ayyana nasara kan kwayar cutar tare da sassauta wasu tsauraran matakan yaƙi da annobar na koriya ta arewa a gaida baban ɗaya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A shekarar 2007 babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana ranar 15 ga watan Satumba a matsayin ranar demokuraɗiyya ta duniya. Tun daga wancan lokacin ne kuma ranar ta zama wata dama ta shekara don duba matsayin demokuraɗiyya a duniya. Bikin wannan shekarar shine na goma sha biyar kuma zai mai da hankali ne akan muhimmancin 'yancin kafofin yada labarai ga demokuraɗiyya da zaman lafiya da kuma isar da manufofin ci gaba mai ɗorewa Idris Abdullah Bako daga kasar Ghana ya aiko mana wannan rahoto. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan a jawabinsa na wannan ranar dimokuraɗiyya ta duniya ta shekarar 2022. ya ce ma'aikatan yada labarai suna fuskantar takunkumi kullewa cin zarafi har ma da kisa galibi ba tare da hukunci ba irin waɗannan duhun tafarkin babu makawa suna haifar da rashin zaman lafiya rashin adalci da fiye da haka idan babu yancin 'yan jarida dimokuraɗiyya ba za ta iya rayuwa ba bukin ranar dimokuraɗiyya na wannan shekarar shine karo na goma sha biyar kuma zai mayar da hankali ne kan muhimmancin 'yancin yada labarai ga dimokuraɗiyya da zaman lafiya da isar da manufofin ci gaba mai ɗorewa. Zakariya Tanko malami ne a jami'ar koyar da aikin jarida na Ghana ya yi ƙarin bayani akan muhimmancin wannan ranar. da kuma takin wannan shekarar. Mulkin demokratiya mulki ne wanda ita karfi power n'i bature ya ce yana hannun mutane ne shi waɗanda ke jagoran mutane lalle dole cikin demokratiya ya kamata su ji mutane mutane su faɗi abinda su ma ke da bakin su da za su su faɗi to su yan wasa labarai su ne ido baki da kunnuwan mutane ashe ya kamata a samu wanda da su zo su so suna duba cewa amanan da aka ba su danga mutane ko wane ne duka yake da yake rike da wani iko ya kamata a zo a samu waɗanda da su amince cewa mai shi yana aiki yanda ya kamata ya wasu ma'aikatan yada labarai a nan ghana sun bayyana muryar amurka ra'ayinsu game da yadda dimokuraɗiyyar ghana ta ba su damar gudanar da aikinsu da kuma ƙalubalen da yake da akwai sunana abdulhanan adam daga tashar gh1 tv da kuma star fm a karkashin tutar eib network a nan kasar ghana dimokuraɗiyyar a kasar ghana ta manyanta sosai amma in muka duba a bangaren mu a wajen yada labarai a kwanakin nan ma musamman musamman mun samu 'yan jarida da dama suna samun matsala wurin wato aikata ayyukansa anda muke samu wato 'yan siyasa musamman ma waɗanda ke rike da ragaman mulki su ne muke samu suna nan suna kawo muna wani cunkoso a cikin aikinmu. sunana salu shaibu sarauta na gidan talabishin gaskiya tv matsayin ɗan dan jarida a nan gana na ce lalle wannan jamhuriya ta hudu mun samu walwala na yin aikinmu ba tare da tsangwama ba duk da yake ba za mu ce ba ɗaya komai ya tafi daidai ba akwai matsaloli to amma gaba ɗaya idan aka dunkule mun ce alhamdulillah mun samu ci gaba matuka na faɗan albarkacin baki. A ƙarshe Isa mai rago Jibril Abbas ɗan jarida kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya shawarci gwamnati da ta daina musguna kafofin yada labarai. Kira ga gwamnati da ta daina yawan rufe gidajen yada labarai idan 'yan jarida suka yada labarai da take ganin ba daidai ba ne ya kamata bai wa 'yan jarida iko wurin ganin cewa duk abubuwan da ke tafiya koko da ke wakana a fannin gwamnati a cikin kasa baki da yin haka ina jin zai taimaka wurin ilmantar da al'umma da kuma sanin abin da ke watan gudana a fadin duniya baki ɗaya. Lallai ko kafofin yada labarai masu 'yanci masu zaman kansu masu sanarwa jama'a al'amuran da suka shafe su yana baiwa jama'a damar yanke shawara mai kyau da kuma sa gwamnatoci taka tsantsan wajen gudanar da harkokinsu. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdalla Bako. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe za iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar shawara wato yellow fever a turance. Zazzabin shawara na ɗaya daga cikin cututtukan da suke ƙara yaduwa tare da addabar mutane a Najeriya, inda a halin yanzu cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum goma sha hudu a jihohi goma na faɗin ƙasar. Duk da cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa cutar na da rigakafi mai matuƙar inganci da kuma sauƙi. Hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace tattauna kan cutar don wayar da kan jama'a ta yadda za su ɗauki matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Maryam Maryam Ahmed Al-Mustafa. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan zazzabin shawara. Yellow fever cuta ne da yake cikin cututtukar da muke ce musu viral hemorrhagic fever. Ma'ana in cutar ta ci mutum za ta iya sa mutum ya rika zubar da jini ko ta hanci ko ta baki ko ta kunne ko ta wani waje daban. Misalin wasu cututtukar da ake ce musu viral hemorrhagic fever su ne su Ebola, su Lassa fever, su dan gifi ba da wasu abubuwan kuma abubuwa daban-daban ne suke jawo su amma duka suna iya sa mutum ya rinka zubar da jini in suka ci jikin mutum shin me ke kawo cutar yellow fever wato ciwon shawara infection ne wato akwai microorganisms kala-kala da suke jawo infection kamar su bacteria da su viruses da su fungi da su protozoa da kuma su parasites to shi yellow fever din cuta ne da viruses suke jawowa wato shi karan kanshi virus shi kuma virus din ana ɗauka daga cizon sauro ne idan sauro ya ciza dabba mai shi kamar biri zai iya daukar cutar to idan ya dauki cutar duk mutumin da ya samu ya ciza zai iya ba shi ciwon shawara ɗin So yanayin yadda ake samun yellow fever kamar yanayin yadda ake ɗaukan malaria ne. bambanci na ɗaya shine sauran da yake jawo ciwon shawara wato yellow fever daban yake da sauran da yake jawo malaria kamar a ce bature ne da balarabe so sauran ma kala-kala ne wato species species ne species ɗin da yake jawo yellow fever ana ce musu aegis aegypti species ɗin da yake jawo malaria kuma ana ce musu anopheles species Bambanci na biyu shine yellow fever viruses ne suke jawowa bayan malaria protozoa ne suke jawowa. Sannan bambanci na uku yanayin yadda cutar take nunawa a jikin mutum daban yake idan yellow fever ne ya kamata mutane su san cewa yellow fever wato cutar shawara ba cutar da ake ɗauka ta mu'amala da mutum mai shi ba ne. ma'ana in kuna zama tare ko kuna amfani da kofi ɗaya ko kuma mutum ya maka shawa a fuska ba wai zaka ɗauki cutar ba ne ba a bayarwa directly from person to person wato mutum ba zai iya bayarwa directly to wani ba sai an samu sauro a tsakani. Menene alamun cutar zazzabin shawara ko kuma yellow fever? Yawanci alamomin cutar shawara ba sa nunawa a jikin mutum sai bayan kwana uku zuwa bayan kwana shida bayan cizon sauro din. In mutum ya samu yellow fever ko cutar shawara zai iya jawo mishi ɗan zazzabi, mutum ya ji ya gaji, mutum ya fara jin ciwon jiki ko ciwon baya ko ciwon kai mutum ya fara amai. To yawanci mutane da yawa fa cutar ya kan tsaya musu a haka Wato jikinsu yana iya maganin cutar. Amma a mutane kaɗan, tar zai iya yin tsanani ya jawo musu wani abin da muke cewa multi-organ dysfunction wato wannan ne organs ɗin mutum su fara mutuwa. Na farko zai iya taɓa hantan mutum ya jawo mishi jaundice. In fact, inda aka samu sunan kenan masu yellow fever wato idan mutum yana da shi ya taɓa liver shi wato hantan shi zai iya developing jaundice sai a ga mutum ya fara zama yellow idanuwan shi sun fara komawa yellow wato kalan ɗaurawa. zai iya taɓa wa mutum koda ya jawo mishi abin da muke cewa renal failure wato kodan mutum su daina aiki har mutum ya iya bukatar dialysis zai iya sa mutum ya fara bleeding wato jini ya fara fitowa ta baki ta hanci mutum ya fara tarin jini ko ya fara aman jini ko ya fara haɓo ko ya fara fitsari ko kashin jini ko kuma fatan mutum ya fara canja kala saboda jinin da ke zuba ƙarƙashin fata. sannan in ya gama yin tsanani zai iya jawo mutum koma wato a ce mutum ya zama vegetable kenan sannan zai iya kashe mutum idan cutar ya yi tsanani to likita suwaye masu kafi cin karo da cutar babbar wanda suka fi kama wannan cutar su ne wanda ba a masu rigakafin yellow fever ba sannan matafiyi wanda ya bar inda yake inda ba yellow fever ya dauki kafa ya tafiya ya zo inda ake cewa endemic area wato inda ana da yellow fever dama throughout the year waɗannan su ne suka fi kamuwa da ciwon yellow fever wato ciwon shawara To dakta yaya za a kwatanta tsananin cutar yellow fever idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba? Ƙungiyar lafiya na duniya wato World Health Organization sun nuna cewa yawancin mutanen da suka kamu da yellow fever sukan warke da kansu wato jikinsu yakan yi fada da wannan ciwon. Amma a kaɗan ɗinsu ba su ba da percentages ba amma suka ce a mutane kaɗan sukan kamu da tsananin cuta wato cutar takan ci jikinsu sosai. kuma mutane suka ɗauki cuta mai tsanani about 20 to 50 of them wato rabinsu za su iya mutuwa ma a kwana goma da ɗaukan cuta. Shin cutar na ɗaya daga cikin cutukan da ake iya ɗauka? Ma'ana mai fama da cutar zai iya yaɗa ta ga sauran jama'a? Kamar yadda muka yi bayani, yellow fever wato cutar shawara ba cuta bane da mutane suke iya ba da juna, wato ba cuta bane ake ɗauka ta mu'amala. Mutum baya iya ba ma wani sai sauro ya shigo tsakani. amma saboda kiyayewa kuma saboda alamomin cutar yellow fever din suna kama da alamomin sauran cututtukan viral hemorrhagic fever din akan so mutum ya keɓe kanshi kafin dai ya samu cikakkiyar lafiya. a da sai na ji an ce akan ce idan aka ga jijiya musamman ma na farin mutum ya dan yi kore haka sai a ce shawara ne shin a cutar shawara na da alaka da wannan koren jijiya <laughs> wannan ba gaskiya bane dama a kowane mutum jijiyoyi sukan nuna ko baki ne ko fari ne ko mai duhu ne ko mai haske jijiyoyi sukan nuna amma da ke mutane masu haske ko turawa fatar su tana da haske ana iya ganin kalan so ba wai jijiyan bane kore kuma ba wai jinin bane kore muna ganin shi kone ne saboda yanda wuta wato light yake reflecting daga jikin skin din duka physics ne hakan is normal kuma ba abin da ya haɗa hakan da ciwon shawara <laughs> wato yellow fever. To likita daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu don ɗaukar matakan kariya daga kamuwa da cutar shawara da ma sauran cutuka baki ɗaya. duka dai mun san prevention is better than cure ya fi ka kare kanka akan abarka ka je kana neman magani akwai hanyoyin da mutane za su iya kare kansu na farko kuma babba shine ta hanyar rigakafi ana iya yin rigakafin yellow fever bayan wata tara ne to sai jariri ya wuce wata tara ake iya bashi wannan rigakafin kuma in aka bayar ana expecting zai bada wani abin da muke cewa lifelong immunity ne wato har abadan abada ana expecting zai kare mutum akwai bustan da ake iya bayarwa kuma shi ma kungiyar lafiyar duniya wato world health organization sun ce shi wannan bustan ma ba dole sai an yi shi ba in dai aka yi wa mutum rigakafin yellow fever yana kare shi na biyu yadda mutane za su iya kare kansu shine ta wani abin da muke cewa vector control wannan kawai hanyoyin da za a hana sauro ne ma a hana su hayayyafa misalin yadda mutane za su yi haka shine irin su yanke ciyawa idan mutum yana da siranda wanda ake barin ruwa yana dadewa shi ma a rinka zubarwa saboda su sauran za su iya saka kwansu su ta hayayyafa ta wannan hanya duk dai yanda akwai ciyawa ko inda ruwa yake zaune ba a so domin duk a nan sauran su ke saka kwansu su ta hayayyafa hanya na ƙarshe inda mutane za su iya kare kansu shine abin da muke cewa bite prophylaxis wato wannan shine yadda ka kare kanka daga cizon sauro ɗaya daga ciki shine mutane suna bacci a cikin mosquito ne net idan mutane za su kwanta su rinka filitin daki za su iya using insecticide ko mosquito coil mutane su rinka sa long sleeve wato dogon riga dogon wando especially idan za su fita da daddare sannan banda sa bakaken kaya cikin dare. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna akan cutar shawara kuma da fatan an ji da fatan kuma za a ɗauki shawarwarin da likita ta bamu. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin shirin wato Dr. Maryam Ahmad Al-Mustafa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To a gaida Hawa Umar da bakuwanta yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ka aiko mana ta hanyar imel. To bari mu fara da sakon baban liman bande tare da tasiri unguwar tudu da magaram da isu madattai da ali sarkin yakin ni'ima da shugaba iliya mai shayi garkin daura. Waɗanda suka ce assalamu alaikum ya hausa. Muna ce al'ummar jihar Taraba alhinin mutuwar mutane hudu sakamakon hatsarin jirgin ruwa. Muna addu'a Allah ya ji kansu da gafara. Akwai bukatar mahukuntan ƙasa su ɗauki matakan shawo kan wannan matsala. Assalamu alaikum Hausa, in ji Safiyanu Gumel zangon daura. Tallafin shinkafa buhu dubu saba'in da hudu da kasar Japan ta baiwa gwamnatin Nijar don a saida wa talakawan kasar cikin farashi mai sauki don kuma rage raɗaɗin tsadar rayuwa hakan abin a jinjina wa kasar Japan ne. Da fatan manyan kasashen duniya za su yi koyi da kasar ta Japan wajen tallafawa ƙananan ƙasashe don rage musu raɗaɗin tsadar rayuwa. shi ma sani muhammed chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya kan batun tallafin na japan ya yi inda ya ce salam ya hausa hakika taimakawa nijar da abinci don rage raɗaɗin matsin tattalin arziki da ƙasar japan ta yi abin ayaba ne allah ya sa taimakon ya kai ga waɗanda aka yi domin su sai kuma sakon nazifi ibrahim rigar malam shagari da faruk mahe karoga waɗanda suka ce ya hausa ko ina aka kwana dangane da shirin gwamnatin najeriya na bunƙasa wutar lantarki zuwa yankunan karkara muna fatan kafin gwamnati mai ci ta sauka za ta iya ta wajen ganin yankunan karkara sun samu hasken wutar lantarki a ƙarshe sai sakon alabdullahi doron baga wanda ya ce shugaba buhari ya cancanci yabo a mulkin sa na shekaru hudun farko amma yanzu tsadar rayuwa da matsalolin tsaro sun sa talakawa ba sa ganin alkairan gwamnatinsa. da fatan shugaban zai gaggauta gyara kurakuransa tun kafin lokaci ya kure. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Alhamis ne shugaban kasar Sin Xi Jinping da shugaban Rasha Vladimir Putin suka gana a tsohon birnin Slikrod na kasar Uzbekistan inda suka tattauna kan yakin Ukraine da tashin hankalin da ake yi a yankin taiwan da karfafa dangantaka da ke tsakanin ƙasar sin mai faɗa aji da ke tasowa da kuma rasha mai albarkatun ƙasa a ziyararsa ta farko zuwa wajen sin tun bayan bullar annobar cutar covid-19 shi ya isa tsakiyar asiya jiya laraba shugaban amurka joe biden ya faɗa da sanyin safiyar yau alhamis cewa manyan kamfanonin jiragen ƙasa da ƙungiyoyin ma'aikata sun cimma wata kwarya-kwaryar matsaya kan kyautata albashi da inganta yanayin aiki da nufin dakile yajin aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. Wannan nasara ce ga dubun dubatar ma'aikatan jirgin ƙasa da suka yi aiki tukuru lokacin annoba don tabbatar da cewa iyalai da al'ummomin Amurka sun sami isar da abin da ya samu ci gaba a cikin waɗannan shekaru masu wahala in ji Biden. Wani jami'in ƙasar Armenia ya faɗa jiya Laraba cewa Armenia da Azerbaijan sun cimma tsagaita buɗe wuta bayan da suka zargi juna kan rikicin da ya barke a kan iyakarsu. Armen Gregorian, sakataren kwamitin tsaro na ƙasar Armenia, ya faɗa a wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta fara aiki. Kawo yanzu dai babu wani bayani daga Azerbaijan game da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya karbi bakuncin shugaban hukumar tarayyar Turai Ursul Bandalin domin tattaunawa a yau alhamis a da bandaliyan ta ce zai hada da tattalin arzikinmu da jama'ar mu kusa yayin da ukraine ke ci gaba da samun shiga ukraine ta nemi shiga kungiyar tarayyar turai a ƙarshen watan fabrairun da ya gabata kwanaki bayan da rasha ta kaddamar da mamayar ta kungiyar eu ta baiwa ukraine matsayin 'yar takara a watan yunin da ya wuce masu raro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah kai mu a shirinmu na dare wato da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da julie lazar gresham da ita kuma ta hada ta kuma bada umarni da rob mclean injiniyanmu na wannan la'asariya Baba ya kuma makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A shirin yau da gobe shida sa. Salamu alaikum.